Da farko dai, mata ba su da isasshen hannun jari wanda zai sa su kafa kwakwaran kasuwanci, sai dai su rinka yi ƙasa-ƙasa. Duk da suna tsakanin iyaka guda biyu, ai da ya ci a ce suna cin moriyar hakan, amma dai shiru tun da ba su samun jari. Ga kuma matsalar auren dole, kai ko waɗanda suka yi aure da sauransu ma suna gamuwa da matsaloli, ana ci da hakkinsu sosai. Waɗanda ke zauwa nan wajenmu neman taimako ke kawo su sai mu kuma mu rakka su kotu a can kuma juji ne ke da maganar ƙarshe mata da yawa na gamuwa da matsaloli a gidajen mazajen su amma yawanci sun fi son su yi shiru saboda gudun rabuwa balle ma idan suna da yara sun kwammace su sha wuyar su da su bar gidan matan da basa zuwa wajen ku su bayyana muku halin da suke ciki shin yaya kuke don ku samu bayanai kan matsalolin da suke fuskanta to a cikin kowace unguwa da komin akwai kungiyoyin mata mukan tara su jefi-jefi to a yayin waɗannan taron in akwai matsaloli sai su tinkare mu da su in ma ba su gayi ba mukan aza wani jigo sai ka ga sun fara muna bayani a cikin zance. Wani irin matakai ne kuke shimfiɗawa don ku kula da dukkan wa'annan halayen matsaloli da mata ke fuskanta a nan gaya? Idan wata ta zo da matsalarta, muna farawa ne da neman sulhu tsakaninta da mai gidanta da iyayenta da ma ita kankanta. Idan ba a dace ba, sai mu tura su kotu sannan muna da wani sashe mai kula da kare hakkin yara a nan wurin wani bi mukan gayyaci 'yan wannan sashen domin su dafa mana wajen neman sulhu nan zuwa gaba wani tsari kuke sa ran girkawa don ingantar da jin daɗin rayuwar mata a cikin gundumar gaya To akan wannan zancen na taɓa tuntuɓar kunud domin su dafa muna wajen kafa wata cibiyar mata domin sama musu jin daɗi a rayuwarsu. Don lalle wannan zai kyau sosai a gare su.